أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعد هذا الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطب أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا به وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم على كل شيء قدير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته والسنة بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهاك والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da wannan maraice na juma'a ta 11 ga watan ramadan a shekara ta 1442 hijirar manzon Allah sallallahu daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 23 ga watan hudu a shekara ta 2021 miladiya a wannan masallaci mai albarka na abbasiya wanda yake unguwar agege a cikin jihar lagos inda muke gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma na wannan shekara cikin wannan wata mai albarka a yau insha Allah za mu tashi darasi na goma kafin mu fara karatu akwai tambayoyi kamar haka da farko mai tambaya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah ya ce Allah ya taimaki malam ya ƙara masa ilimi mai albarka Allah ya taimake mu ya kare mu da ilimi baki ɗaya sai ce malam tambaya nake game da credit loan da ake karba daga layukan waya na salula idan mutum ya ari naira ɗari sai su cire masa kaso daga ciki ko sai su cire wani kaso daga ciki mana idan karanci naira ɗari kila a madadin kaga sun sa maka kredit na ɗarin sai su sa maka kila na casa'in da biyar kaga sun cire naira biyar kenan to shi ne yake cewa wannan kasan da suke cirewa meye matsayinsa riba ne ko kuma ya halatta Allah ya kara ma lafiya wannan ba riba bane idan aka samu jinsi ya bambanta izar talafal ajinas fala riba inda a ce kuɗi aka baka kuma aka ka bayar aka biya ka da kuɗi to nan ne ba a tafaduli wani ba zai fi wani ba kuma da sharaɗin shi ma kuɗin ɗin jinsi ɗaya ne yanzu mutum ya baka naira dubu to kai kuma baya halatta ka ba shi naira ɗari tara da casa'in ko naira dubu da ɗaya saboda naira ya baka naira ka ba shi adadin da ya baka haka za ka ba shi za ku ga waɗansu sai su ba da naira dubu sababbi su kuma sai a ba su naira dubu da ɗari ɗaya dubu ce dai wannan dubu ce wannan naira ce waccan naira ce wannan kawai don wannan sabuwa ce waccan kuma tsohuwa ce to wannan haramun ne a nan riba take shiga in dai a mu'amalar kuɗi ne to haka nan idan kuɗin suka bambanta to nan ma ba riba an baka naira ka ba da dala an baka dala ka ba da euro an baka euro ka ba da riyal to wannan babu riba ce za ka iya ba da dala ɗaya kaga yanzu daidai take da naira nawa wajen ɗari da tamanin da wani abu ko to nan babu riba ba a cewa ka ba da dala daya a baka naira daya kimar su ba daya ba ce a nan ciniki ne shi kuma ciniki akwai riba dama to haka nun su ma kamfanin waya ai credit suka baka airtime suka baka kai kuma ka ba su kuɗi da haka nan akwai tafadul ciniki ne dan riba ka ba su naira ɗari su kuma su baka airtime na casa'in da biyar naira biyar ɗin da ka ƙara musu ribar su ce wannan ba laifi mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum Allah ya kara mu lafiya wa alaikum assalam Allah ya kare mu baki daya yace kuma ya albarkaci zuri'a amin malam muna musu game da makarantar matan aure me hukuncin sa to me abin mutum shine ban gane ba me abin mutum a makarantar matan aure mata ba mutane bane ne mata Allah bai tsora musu su bauta masa ba to kuma za su yi bautan ne da jahilci ai ba bambanci tsakanin namiji da mace anan namiji mutum ne mace mace mutum ce namiji sa biyar a wuni mace ma sallarta biyar a wuni namiji sa sai an yi tsarki mace ma sallarta sai da tsarki to kai ka tafi neman ilimin sanin tsarki ita ba za ta je ba wannan in common sense kenan a hankalce kafin mu zo a nassance a nasance a hadisin bukhari hadisin na na isha manzo Allah yace an-nisa'u ikon rijal mata fa shakikan maza ne abin nufi duk abin da ya hau wuyan maza na hukunci a shari'a ya hau mata ba bambanci sai dai dan wasu wajaje da ba a rasa ba waɗanda waɗannan minority ne mace tana jinin al'ada kai ba ka yi mace tana jinin haihuwa kai ba ka yi in ba a irin wannan ba duk abin da mace za ta yi shi za ka yi sallar asubar ta biyu ce taka biyu ce ɗin ta hudu ta hudu ce taka hudu ce la'asar hudu taka hudu magaribar ta uku taka uku ishiyar ta hudu taka hudu ba bambanci duk hadisin sallu kamar muni usalli ya dunkule mu yadda za ka karanta raka'a biyun farko Fatiha da sura a bayyane biyun ƙarshe Fatiha kaɗai a asirce haka za ta yi ba bambanci duk wanda ya ce mace ba za ta yi kaza ba to shi ake bi bashin hujja amma asali a shari'a yadda namiji zai haka mace za ta yi ko ku a ƙur'ani akwai ya ayyuhal lazina amanin mata daban an an ce ayyuhal lazina amanu da muminan maza da muminan mata duk aka haɗe ba bambanci da haka mu fahimci wannan to sannan hadisi ya tabbatin sahih al-bukhari da muslim mata suka kawo annabi ƙara suka ce galabana alaikar rijalu ya rasulullah maza duk sun zo sun kankanne ko ina a wajen ka ya ma'aikin Allah sun tattare mu kai annabin maza ne banda mata mu zala yace na duka ne suka ce to in haka ne fa ja'allana yawman atika fihi ka ware mana mu ma ranar mu ranar da maza ba za su rinka zuwa ba mu kadai za mu zo shine asalin makarantar matan aure fa ja'ala lahunna fawa'adahunna mi'adan sai manzo Allah ya ware musu rana ya ware musu waje yana zuwa yana karantar da su yana wa'azantar da su su masa tambayoyi ya ba su amsa to shine ma har a cikin tambayoyin da suka yi masa wata mata ta ce ya ma'aikin Allah wata rana annabi ya musu darasi akan tawakkali da dangana yace duk macen da ƴaƴayenta guda uku suka mutu ba su balaga ba ba za ta shiga wuta ba inda musulma ce waɗannan 'ya'yan za su yi belinta a wajen Allah za su cece ta daga shiga wuta su kai ta aljanna to ne sai wata mata daga ciki ta ce ya ma'aikin Allah ko bi ne ma fa innahu mata liya binan ni ƴaƴana bi ne suka mutu kai kuma uku kace to in bi ne fa sai ce ko biyin ne ma sauran matan suka ce mun fahimci a sauƙin kan annabi da sauƙin abin da ya zo da shi na shari'a da mun ce masa ɗaya ma zai ce ko ɗayan ne to da haka kaga wannan yana tabbatar da cewa akwai makarantar matan aure manzo Allah yana karatu da matan aure a kebance wani lokaci kuma a hada maza suna gefe mata suna gefe duk ai karatun tare domin a hadisin bilal shi ma cikin sahih al-bukhari da muslim a hudubar idi mata suna sahunsu maza suna sahunsu annabi yayi wa maza hudu ba kuma ya tafi wajen mata su ma ya musu hudu ba shine ma wata rana Bilal ya ce banza Allah ya je yi wa mata hudu ba ni nake raka shi domin a lokacin annabi girma ya kama shi baya jura dadewa a tsaye da haka bilalu yana tafi annabi ya dafa shi suna tafiya kamar yadda makaho yake dafa dan jagora yace da aka je wajen mata sai manzo Allah yace da mata ta fa inni uritu kunna akthar ahli an-nar ku rinka yawan sadaka dan da naje Isra'i da Miraji an nuna min kun kuma za yawa a wuta kun fi maza yawa a wuta shi shine yace mara ra'aytu minna qisati aqlin wa din azhaba da lubbe rajulin hazimin min ihdakun ban taba ganin mutum ko halitta mai karancin hankali da karancin addini amma wacce ita take juya mai cikakken hankali da cikakken addini ba irin mace wata za ka ga mijinta liman ne shi yake jan kowa amma a gida ita take jansa da wani da na sani dan dako a kasuwar singa kirarin da ake masa ka kori maza ya ce mata sun koro ni wai shi jarumi ne sadauki in aka fara dako da shi ana sauke kaya daga tirela sai kowa ya gudu a bashi shi to shine ake masa kirari na binta ka kori maza sai ya ce ni kuma mata sun koro ni to shine wata rana aka yi masa tambaya ina nan to ya matan suka koro ka yace da ba ni ka zauna ai koran matan kenan to manzo Allah ya bawa mata wannan tambarin su suke juya masu hankali su suke juya masu cikar addini ana nufin shugabanni zaka ga mafi yawancin su matan suke control din su yanzu mu dauka soja marmari daga nesa ko ga wuta ga yaki na gwamna ga wuta ga yaki kaga sojoji kowa tsoron su yake amma soja kuma fa matarsa yake tsoro sai ka samu janar ya kai janar an yi yaƙe-yaƙe da shi amma matarsa ta shata man layi a gida ta ce ka tsallaka wala ba zai tsallaka ba duk da wai sojoji su suna fakewa da wannan cewa wai girmama mata ne to aje a hakan amma dai manzo Allah ya musu wannan kirarin ma ra'aitu ban taba ganin minna kisati akalin masu karancin hankali wa dinin da karancin addini amma azhaba bi lubbi rajulin hazimin min kun wacce take juya mutum jajirtacce mai cikakken hankali da addini ba kamar ku mata manzo Allah ya gaya musu haka sai wata mata ta daga hannu tace ya rasulullah ma nuqsanu aqlina wa ma nuqsanu dinina me yasa kace mana muna da ragon hankali me yasa kace muna da karancin addini tawayayyen addini to shine sai manzo Allah ya ce ba ku san shaidar namiji ɗaya daidai take da shaidar kukubi ba idan ana neman shaida in aka samu maza biyu to sun cika amma in aka rasa namiji daya to sai dai a kawo mata biyu a madadin namiji daya fa in lam yakuna rajulaini wastajidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى الله يقول واستشهدوا كف شهدوا رجلين shahidai ne shaidu guda biyu min rijalikum daga mazanku in maza ne shaida biyu ake bukata amma fa illam yakuna rajulain idan shaidun basu zama maza guda biyu ba fa sai aka samu namiji daya amma ga mata to wa tani sai a kawo mata biyu hikimar hakan su mata suna da saurin mantuwa namiji ya fi dadewa bai manta ba amma mace tana da saurin mantuwa amma fa mace ta fi namiji saurin fahimta ta fi shi kaifin kwakwalwa amma ita kuma tana da saurin mantuwa matsalarta Allah ya sa musu mantuwa don amfaninmu domin inda mata ba sa manta laifin da maza suke musu ba za a zauna lafiya ba inda mace ba ta mance zafin ciwon naƙuda da in ta ƙaurace maka abadan ba za ku sake haɗa hanya ba amma mace namiji zai mata ciki ta zo wajen naƙuda ta ce na mutu na lalace Ƙafar ta biyu ɗaya a duniya ɗaya a lahira duk walƙiyar mutuwa sai ta gani amma da ta haihu an ƙila an mata ɗinki ta shiga ruwan zafi ta warke kwana ɗaya biyu ita da kanta za ta rinka neman mijin ta manta da waccan azabar wannan mantuwar tasu don amfaninmu ne da haka Allah ya ce in ɗaya ta manta hikimar da ya sa maka ce ku sa shaidu biyu ɗaya sai ta tuna mata to shine manzo Allah ya ce ai abin da yasa aka ce ku ku zama biyu a wajen shaida in ku namiji ne ya zama ɗaya saboda tawayar hankalinku wa zalika min nuqsani aqli kunna wannan shi ya nuna hankalinku tawayayye ne ta fuskar cika bai kai na namiji ba to sannan kuma abin da ya ja aka ce kuna da tawayar addini afa idza hadat ihda kunna lam tusalli wa lam tasu yanzu ɗayan ku in tana haila ba dakatar da sallah take ba da azumi suka ce kwarai wannan yana faruwa yace to wannan shine raguwar addinin namiji akwai lokacin da yake hutun sallah ne baya yi akwai lokacin da ake ɗauke masa azumi in ba da uzurin tafiya ko rashin lafiya ba namiji baya haila baya biki to kaga wannan yana da bambanta ku tsakanin ku da maza da dai wannan duk ya faru ne a makarantar matan aure cikin darussan da annabi ya koyar da mata da haka makarantar matan aure tuntun talatala akwai ta manzo shi ya fara bude ta kuma shine malamin ta na farko duk sharri da kage da kazafi da za a yi wa masu yin ta ko dai ya zama jahilci ce ko hasada jahilci kila baka san waɗannan nasosin da na karanto ba ko hasada ka sani tunda ba ku kuke yi ba to duk wanda yake yi tunda ba ku ba bari a lalata abin kamar yadda waɗansu suke wai haushin rashi an ce da makaho ga ido ya ce ɗoyi yake kuma a ƙasar hausa ba ƙungiyar izala ta buɗe makarantar matan aure ba shehu ɗan fodiyo ya fara shehu ɗan fodiyo shi ya kawo makarantar matan aure ƙasar hausa sama da shekara ɗari biyu yau a lokacin da shehu ya zo ya buɗe makarantun matan aure elkanami shehun barna na lokacin ya yi masa rubuce-rubuce domin kun san daular bare bare shehu bai kai musu tuta ba saboda su asali suna da addinin su kuma suna da malamai da haka ko lokacin da shehu ya zo mutanen barno wayayyu ne ta fuskar addini to da haka a lokacin har in shehu ya faɗi magana suna da damar su ma faɗa musamman dangane da abin da ya shafi fatawa da shehu ya fara makarantun matan aure sai shehun barno el kanami na wancan lokaci ya turo masa da wasiƙa Dan me za ka fito da mata daga cikin gidajensu wannan fasadi ne a ban ƙasa kaza kaza kaza shi ne shehu dan fadi ya sa kaninsa abdullahi gwandi ya ce rubuta masa mayan masa da amsa in waɗannan nasosin bai san su bane ka sanar da shi in kuma son zuciya ne to ka nuna masa da aka shehu dan fadi ya yi waɗannan bayanai abdullahi gwandi ya rubuta aka tura masa kuma ya gamsu ya yadda waɗanda suke sukan makarantun matan aure sukan ce wai zina ake da su to shehu an gaya masa haka yace ce to muƙaddara ma zina ake da su yace da su mutu suna shirka gwanda su mutu mazinata duk mutumin da ya mutu yana shirka in ya shiga wuta kalidi na fiha abada ne ba mutumin da ya san shirka ya guje ta ko ya mutu yana zina in ya shiga wuta ba kalidi na bane to da ka shiga ka dawoma da ka shiga ka fito fa to sannan wannan wani aikin banza ne ba za mu ce kila ba za a samu ɗaiɗaiku kila inda aka samu ɓata gari ba ba a yi abin da babu ɓata gari in dan cewa ana zina da mata ne zaka hana makarantar matan aure wanda zinar kila bata kai ɗaya bisa goma ba in ma an samu to sai ka hana dawaki a Ka'aba nawa ne mutanen da suke bin bayan mata ana dawaki a Ka'aba ana kama su amma an hana dawaki tun manzo Allah yana da rai ya san akwai wannan matsalar ayyukan alheri nawa ne ɓata gari suka shiga shikenan sai a rushe duka ba a yin haka wannan kuskure ne wannan son zuciya ne kuma ka duba tsakaninka da Allah da laifin zinin da aka samu in an samu da matan da suka haddace ƙur'ani kuma a makarantar mata aure nawa suwa suka fi yawa da matan da aka same su da laifin zinar a makarantar matan aure da matan da aka samu ta sanadiyyar makarantar mata aure sun gyara rayuwar zaman aurensu da mazajensu wanne ya fi yawa ba ma haɗi kuma da kake cewa ana zina matarka tana zuwa kasuwa a kasuwa mace nawa aka yi zina da ita a kasuwa an daina zuwa kasuwa ga wannan maganganu ne na jahilci da son zuciya kuma dama haka shedan yake inda ya san akwai alheri nan yake nuna ma akwai matsala dan ya hana ka alherin amma wajajen shari da yawa wanda yake wannan fili kyan maganar banzar mata ana zina da su ko yana tsoron ka ai zina da matarsa ko yana kishin matarsa shi ba zai kai ta ba kuma shi ba zai iya karantar da ita a gida ba kuma da ya hana ta zuwa makaranta idan za ta tafi biki inda yan asharalle da yan shegantaka suke kiɗa matan suna karya ƙugu a gabansu kuma matarsa ce a gaba to ina kishin naka yake kaga ƙarya kake ba kishi ne da kai ba addini ne ba ka so wannan kuma ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un munafurci Allah ya tsare mu takarda ta gaba a gurguje mai ita ce assalamu alaikum wa alaikum assalam da fatan malam ya sha ruwa lafiya tambaya shine malam yawancin gidajenmu da muke haya a nan Legas akwai kabaruruka a ciki kuma malamai suna gaya mana cewa haramun ne yin sallah a gidan da kabari yake to malam yaya mata ko yaya mutum zai yi kenan Ila ma da ma ya matan zai za su ya ce kila da ya ko inda mata su ne la'alla sallasa a gida ta fi zamowa dahir kuma da yawa sama da na namiji to ko shakka babu haka ne sallah a makabarta haramun ce amma ba wai in an yi ba ta yi ba ne amma haramun ce shari'a musulunci ba ta yi da'ai ba abin da ya sa shari'a musulunci ta hana don gudun fadawa hadarin shirka kana sallah kana kallon kabarin wani shedan zai iya zuwa ya sanya maka cewa to ai na kabarin nan shi kake wa sujada kuma tun baka damu ba baka dauka da matsala ba kila har ka yadda ko kuma wata rana ya ce in ka gama sallah to dan matso mana wajen kabarin wani ka dan roki falala ko ka dan yi tawassuli da shi ya isar da kai Allah wajen Allah to kaga daga nan daga nan ba wasa ba kofar shirka sai ta bude da haka ko shakka babu abin da ka faɗa haka ne kaburbura sallah a cikinsu haramun ne makabarta ce ko kabari ɗaya ko biyu ko uku domin daga ɗaya ne yake zama biyun ya zama ukun har zuwa gaba to a ƙa'ida nan abin da ya kamata shine a yi ƙoƙari a tone kaburburan a canja musu waje in dai an zaɓi wajen ya zama gida to abin da ya kamata shine shi kuma kabarin a canja masa waje ba laifi bane canja wa kabari waje a zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama makabarta gaba ɗaya ma ana iya tashinta in wani aiki ya biyo ta kanta in za a yi hanya filanin ɗin hanya ta biyo ta makabarta ana iya kau da makabartar a tona kaburburan a canja wa makabartar waje a ɗebe mamatan aje a sake musu wani kabar yanzu duk wanda ya je aikin hajji ko umara ai ya kai ziyara makabartar uhudu ko jikin dutsen uhudu ai akwai makabarta ta shuhada shahidan yakin uhudu ko wanda har na hamza ibn abdul muttalib a wannan makabarta aka binne shi to ai asalin inda kaburburan suke a yanzu da ba a nan suke ba da a can bayan dutsen uhudin suke amma a zamanin ko sai na mu'awiya ko wani daga cikin halifofi ruwa ya ci wajen da haka za a yi hanyar ruwa kuma kaburburan suna fitowa da haka a ƙarshe sai aka kwashe su aka tone su aka dawo da sunan aka sake binne su wani abin mamaki da aka zo tona kaburburan akwai kabarin abdullahi bin haram da amru ibn al-jamuh abdullahi bin haram shine baban jabir dan abdullahi amru Ibnul al-jamu gurgu ne da za a je yakin uhud ya dage sai ya je yaki manzo Allah yace a a aya ta ce laysa alal a'ma harajun wala alal a'raj harajun makaho in bai je yaki ba ba matsala gurgu in bai je yaki ba ba matsala ƴaƴansa suka hana shi a ƙarshe suka zo gaban manzo Allah ya dage yace shi fa sai ya je manzo Allah yace kai hakuri tunda ba ka so ka je kuma da mun zuwan ba dole bane yace a a ai wannan gurguwar da suke gani mai dingishin da ita nake so in dingisa in shiga aljanna sai manzo Allah ce ku kyale shi ku kyale shi shikenan sai aka kyale shi ya fita kuma ya shahada to da suka mutu duka su biyu aka hada su a kabari aka binne su shi amru ibn al-jamu a kirji aka soke shi da kibiya ya mutu to lokacin da aka soka masa kibiyar sai ya dau hannunsa ya danna waje a haka ya mutu hannunsa yana kan inda aka soke shi haka aka je aka binne shi bayan shekara arba'in da aka fito da su daga kabari kamar yau aka binne su hatta jinin suka ce bai bushe ba kuma in an cire hannun nasu an ɗaga daga inda aka soke shi sai mayar da kayansa da haka wannan yana daga cikin karamomin waliyai shugabannin waliyai ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da haka dai yin sallah a makabarta haramun ne amma shekul islam ibn taymiya ce sallar tayi amma dai yin ba daidai ba ne ina fatan an gane bambancin yin ba daidai ba ne amma an yi tayi yauwa gidajen yawanci wai ba na shi musulmin ba na ba ne sai ka tashi ka bar gidan ai to in babu hali ya zama babin larura wa darura tubihul mahzura wa darura tuqaddaru bi qadariha gidan ba naka bane kuma ba za ka samu wani gidan ba sai irin wannan kuma dole dole sai ka rayu a gida ba za ka rayu a titi ba kuma ba ka da kuɗin da kai za ka sai fili naka ka gina kuma kila a yankin mutanen da ba za ka iya ma tattauna da su su fahimce ka ba wannan ya zama min babu darura wa darura bihul mahzura tambaya ta gaba Allah ya karawa wa malam ilimi da nisan kwana amin Allah ya kare mu baki daya malam dan Allah ni ne duk azumi in na fitar da ina fitar da zakka to last year Allah ya jarabe ni kuɗi na ba su kai nisabi ba amma yanzu alhamdulillah kuɗi na sun kai nisabi wata tara kenan zan iya fidda zakkar ko dole sai ya kai shekara ina kwaɗayin azumi ne babu laifi za ka iya fitar da zakarka ita ka'ida ta shine ana iya rage ta amma ba a tsara ta abin nufi kan shekarar ta cika za ka iya yi amma in shekara ta cika kuma ba ka iya ƙara ko kwana ɗaya ka ce sai gaba in kuma ka ƙara matsala ta faru to sai ka biya kuma ko mutuwa kai yanzu ana igobe za ka fitar da zakka ko yau zakarka ta cika sai baka fitar a yau ba sai ka ce bari sai gobe yanzu in ka bari sai gobe ya zama shekara ɗaya da kwana ɗaya to a daren nan sai aka yi ma gobara kuɗin suka cinye sai ka biya ko a daren nan sai barayi suka shigo suka ɗauke kuɗin sai ka biya saboda wannan jinkirin da kai ai sakaci ne naka amma idan akwai larura akwai talakawa akwai talauci wata tara ma za ka iya fitar da zakka kai wata shida ma Allah dai bai ɗora maka kai haka ba amma in ka yin to malamai suka ce ya yi ba matsala tunda daman kuɗin nan na talakawa ne kuma daman za a ba su ne dan a taimake su to ba a cewa dole sai shekarar ta kai daman ita shekarar kai aka yi aka ɗaga maka kafa kai ma ka wata ya ka ji danshin kuɗin a hannunka da ɗumunsu tsawon shekara takarda ta ƙarshe eh amma hukuma ce dan waye ce wai ana iya kwatar zakka ta karfi eh hukuma ce amma take kwata ba talaka ba shi talaka in ya kwaci kudi a hannun mai so ai fashi da makami kenan amma hukuma ita ce take da damar ta karba a hadisin bahazu dan hakimu daga babansa daga kakansa hadisin da imamin da sai fitar a cikin sunan manzala ce duk wanda yake da kudi yake ya fitar da zakka an muka gano za mu kwata kuma mu sake raba jarin sa mu kwace rabi wannan shine ukubar da ake wa masu hana zakka a madadin da bai fi ɗaya bisa goma ba a kuɗin ka bayar ɗaya bisa arba'in ne ma sai ka ƙi to yanzu idan hukuma ta gano za ta kasa kuɗin arba'in ta ɗau ɗaya ɗin to sannan ta dawo ragowar talatin da taran da suka rage ta sake raba ta kwace rabi manzo Allah yake azamatun min azamati rabbina domin babban al'amari ne cikin manya-manyan al'amuran ubangijinmu kuma la tahillu li ali la yahillu li ali muhammadin iyalan annabi muhammadu ba sa cin daidai da kwabo na zakka domin da a ce annabi yana cin zakka karfin da ya rinka sa yana karɓar zakka sai a ce ya kwata ne don ya ci wayan a ci ne wai an kori kare daga gindin dinya ya ce wayan a ci ne to amma manzo Allah shi da aka ce ya karɓi zakkar da karfi sai kuma Allah ce kai karka ci. wata rana dabino aka kawo na zakka gidan annabi jikansa Hassan ya ɗauki kwaya ɗaya fakan araba ya sa a baki amma annabi ya shaƙe shi sai da ya fito da shi yace mu ba ma ci ba ma ci ya tambaya ce malam dan Allah ne matsayin mazahaba saboda zaka ga wani lokaci hadisi ya tabbatar da abu amma sai ka ga mazahaba ta hana mazahaba hanya ce ta yada addinin musulunci kuma addini ya kafu da ita hanya ce ta sauƙaƙa wa masu ƙarancin fahimta da ƙarancin ilimi su fahimci addini cikin sauƙi domin addinin musulunci akwai mutanen da ƙwarin kwakwalwarsu da ƙwarin iliminsu bai kai su buɗe littafi su karanta su fahimta ba to su malaman mazhaba sai su karanta aya su karanta hadisi sai su zaƙulo maka hukunci su ce aya kaza da hadisi kaza abu kaza suke nufi to amma duk da haka wani nauyin fahimtarsa da gazawar iliminsa bai kai a karanta ayar a karanta masa hadisin da bakin su ya ji ba in ka ce sai ka karanta masa ayar ka karanta masa hadisin da tabbatar da shi za ka yi amma kawai sai ka ce masa in an tashi sallah ai kabbara harama kabbara harama rukuni ce ba sai ka ja masa aya ba ba sai ka ja masa hadisi ba shi da mun kawai abin da yake so ya sani sallar baya bukatar sai ya san ayoyi sai ya san hadisai kwarinsa bai kai haka ba wannan shine asalin mazhabobi ba gina su akai dan son zuciya ba ba gina su akai dan a kishiyanci nassin qur'ani ko nassin hadisi ba to amma kamala ta Allah ce Allah kadai shine cikakke duk inda ɗan adam ya kai da iyawarsa watan wata rana sai ka gano inda ya kasa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shakundum ne ba zai yi mutum ɗaya a ce ya ɗauke duk ilimin da annabi yake da shi a kansa ba ba zai yi ba shi yasa sahabbai da yawa wannan ya zo ya kwasa ya tafi wannan ya kwasa ya tafi wannan ya kwasa ya tafi to shi yasa wasu hadisan wasu sahabban kansu ba su san su ba idan kana karanta hadisi zaka ji wani hadisin ana takaddama da matan annabi da sahabban waje matan annabi a gida su ce baya yi sahabbai a waje su ce yana yi saboda mata kadai a gida ba su isa su kwashe duk ilimin da annabi yake da shi ba haka maza a waje ba su isa su kwashe duk ilimin da annabi yake da shi ba wani abun na gida ne mata ne za su sani wani abun na waje ne sai dai yan waje su sani to a irin wannan kai ba za ka zo ka ce ai sahabbai sun karyata junansu ba sai dai kai jahili ne yanzu ko kai a gidanka ɗanka zai iya faɗar wani abu uwarsa ta ce ƙarya ne saboda kila ka yi sirri da shi abu ne wanda ya shafi tsakanin ɗa da uba wani abun kuma da ita uwar kai sirri abu ne wanda ya shafi miji da mata to kaga kowa ya ba da ilimi ne gwargwadon level ɗinsa gwargwadon matsayinsa da haka sahabbai a waje in suka ce annabi ya yi kaza sun faɗi abin da suka gani ne suka sani kuma abin da mutum na iya nuna wa abokinsa ma su kuma mata an suka ce annabi yayi kaza sun faɗi abu ne gwargwadon ilimin su gwargwadon abin da suka sani kuma gwargwadon abin da yake gudana tsakanin miji da mata nana Aisha ta ce duk wanda yake muku annabi ya taɓa fitsari a tsaye ku ce ƙarya ne saboda annabi bai taɓa fitsari a tsaye a gida ba amma Huzaifa ibn al-Yaman yace a gabana annabi ya fitsari a tsaye ni na bashi ma ruwa ya kama ruwa to wa za ka ce wa makareci a ciki babu kowa gaskiyarsa ya faɗa abdullahi ɗan umar ya ce manzo Allah ya karantar da mu ya ce duk mace in za ta yi wanka bayan ɗaukewar jinin al'ada ta tsefa gashin kanta aisha ta ce a'a Allah ya ji kan dan umar in haka ne ka ce su kwalkwabo man ta ga bakan magana ta faɗa a fakaice ita ba ta san wannan ilimin ba to da ka irin wannan abubuwan suna nan da yawa a cikin addini shi yasa imamu malik shi ya fara rubuta littafin hadisi mai garwaye da fiqhu littafin muwadda ta malik ita ce littafin hadisin farko da aka fara rubutawa na ahadithul ahkam hadisai na hukunce hukunce na fiqhu amma haruna rashid shugaban kasa na wannan lokacin yace da imam malik ka ba mu muwaddaka mu mai da ita ce constitution a madina makarantar da mutane mu wajabta wa kowa yin aiki da abin da ke cikin muwadda malik yace a ban yadda baranka ya dade domin sahabban annabi suna da yawa kuma da yawan sahabbai da annabi ya bar duniya ya mutu sai suka ce ba za mu iya zama a madina ba madina ta mana duhu sai suka ba zama duniya suka tafi da'awa wasu suka shigo afirka yanzu in ka shiga nan kasar nijar za ka samu kaburburan sahabbai da yawa in ka je sudan akwai kaburburan sahabbai da yawa in ka je egypt akwai kaburburan sahabbai da yawa a lokacin ba jirgi ba komai da kar suka tako suka shigo afirka don su kawo musulunci to sai imam mali ya ce to ka gani kuwa ban san hadisai ba sai na iya sahabban da suka zauna a madina kuma hadisai suna da yawa shi yasa sai kaga mutanen iraki sun ce sahabiwa ne ya ce da su annabi ya kaza amma mutanen madina ce mu ba mu san wannan magana ba shi yasa zaka ga mutanen iraki mazhabar abu hanifa suka fi bi mutanen madina mazhabar imam ahmad dan hanbali suka fi bi mutanen yamma da afirka maroko tunisia eh, eh, eh, menene algeria har ka gangaro najeriya su kuma mazhabar imam malik suke bi to kuma duk mazhabobin nan babu cin karo tsakanin su da juna kowannen su kokari yake ya dafa maka abin da manzon Allah ya karantar wanda shi kuma ya ji daga bakin sahabbai to amma duk da haka zaka samu Malik bai san hadisai da yawa ba Abu Hanifa bai san wasu hadisan da yawa ba Ahmad bai san wasu hadisan da yawa ba shi yasa wani lokaci sai Ahmad ya ce ayi Malik ya ce kar ayi Ahmad ya dogara da hadisi Malik shi hadisin bai je mai ba ba san zuciya bane kowa yana yi ne gwargwadon me ilimin sa kai wani lokaci ma sai ka samu malamin mazhaba daya amma fatawarsa biyu ce can ya ce halal can kuma ya ce haram da da ya ce halal bai da hadisi yanzu da ya ce haram hadisi ne ya zo mai idan kana karanta mazhabar shafi'a zaka ji an ce shafi'i fil qadim shafi'i fil jadid tsohuwar fatawar imamu shafi'i da sabuwar fatawarsa shafi'i fi bagdad wa shafi'i fi misr shafi'i lokacin yana bagdada ga fatawar da yake bayarwa da ya dawo misra ya canja fatawa ga abin da yake faɗa da ka mu fahimci mazhaba da kyau kada mu ɗauka cewa mazhabobi yaƙi suke da hadisi ba daidai ba ne bal malaman mazhabobin nan duk in ka koma ruwa ya hadisi da su za ka ci karo domin mafi ingancin hadisai shine sanadin imamu malik silsilatu zahabiyya suke ce da ita silsilatu zahabiyya ma an malikin an nafi'in an imamin nasifi hadisin da ya fi kowanne inganci kaji an ce malik ya rawaito daga nafi'u nafi'u ya rawaito daga abdullahi dan umar abdullahi dan umar ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine sanadin da yafi kowanne a alil asanid amma duk da haka wani lokaci zaka ga fatawar imam malik ta ci karo da wani hadisi to da haka karka dauka malik ya san hadisin sa kafa ya shure shi ko bai san shi ba ko ya san shi amma shi a wajensa sanadin hadisin bai inganta ba to kaga ba zai hukunci da abin da bai inganta ba a wajensa da haka wannan shine mazhaba wanda yace ba zai yi addini da mazhaba ba shi aya da hadisi zai bi kwakwalwarsa ta kai ta ɗauka la'il hamdu amma wanda ko ba zai kai ba fa sai ka bashi shi abin da zai iya yi gwargwadon abin da Allah subhanahu ta'ala ya hore masa dukkan malaman mazhaban nan baki ɗayan su kowannen su sai da yace idan ka ga magana ta ta ci karo da hadisi ingantacce ka kyala magana ta ka ɗau hadisi Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani a sa ta sifatu salatin nabi duk sai da ya kawo maganganun su idza sahha alhadisu fa huwa mazhabi kowa ya faɗi haka in kaga hadisi ya tabbata ya inganta daga annabi to ka dauka mazhaba ta ce malik ya faɗi wannan shafi'i ya faɗi wannan ahmad ya faɗi wannan Allah madaukin sarki ya sa mu gane Allah ya sa mu dace a ƙarshe yana neman addu'a ta musamman a gare ni da wajen alaramma da wajen dukkanin 'yan uwa musulmi baki daya Allah ya biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi baki daya ajiya mun cike da faɗin Allah subhanahu wata'ala masaluhum ka masalil ladhi da naran da haka yau zamu tashi aya da take biye mata shine faɗin Allah auka sayyibin minas sama kuma kar amanta muna magana dai akan kaso na uku na mutanen da suke Madina wanda su ne munafukai mun gama bayani akan muminai tsantsa mun gama bayani akan munafukai a kafirai tsantsa yanzu kuma muna magana akan munafukai to shine Allah yake so ya nuna mana su kuma munafukai ba aji ɗaya bane ba aji aji ne daban-daban to da haka yanzu mun fara jin kasan farko da kamannin su yanzu kuma zamu shiga kaso na biyu su ma mu ji da kamannin sai Allah ya ce mu aw ka sayyidin min as-sama'i fihi zulumatun wa radun wa barq yaj'aluna sabi'ahum fi azabihim min sawai adara maut wallahu muhibbul kafirin ubangiji yake au ko kuma ka tsayibin kamar ruwan sama au nan malaman tafsiri suka ce tana nufin misalin iri biyu ne ko ka ko ka amma waɗanda ake buga misalin da su kuma abu ɗaya ne to nan sai zama au auce a takhiriya au da take baka zaɓi kamar dai ko ta bahaushe yi kaza ko kaza kaga dai kai da ake ba umarnin ɗaya ne amma abin da aka baka umarnin guda biyu ne zabi ake baka kamar cikin faɗin Allah maɗaukakin sarki inna ma jaza'ul ladzina yuharibuna Allah inna ma jaza'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada an yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min بلادنا وينفع من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم الله ينا مغانا أكون hukuncin 'yan fashi da makami da dukkanin wasu 'yan tawaye in an same su a gwamnatin musulunci ya za a yi musu da Allah ce inna ma jaza'ul ladhina yuharibuna Allah wa rasulahu lallai sakamakon waɗanda suke yaƙar Allah suke yaƙar manzan Allah suka hana mutane zaman lafiya suke tada hankalin mutane suke tada ƙayar baya suke kashe mutane ba gaira ba dalili su kwaci dukiyarsu su wulaƙanta su su ci mutuncinsu su yi wa mata taɗe aiki dai na ta'addanci wannan shi ake kira da muharaba yaƙin Allah da yaƙin manzan Allah to shine ubangiji subhanahu wata'ala yake wa yas'auna bil ardi fasadan kuma suna yaɗa barna a ban kasa domin sakamakon wannan al'amura suna rikicewa a duniya sakamakon ta'addancin yan ta'adda sallah sai ta gagara sakamakon ta'addancin yan ta'adda noma sai ya gagara sakamakon ta'addancin yan ta'adda makarantu sai su gagara to ko in waɗannan abubuwa babu so a duniya to ai barna kuma ta bayyana to shine sai Allah ya ce ayyu qattalu idan aka kama su kashe su za a yi kashe su za a yi to amma kisan ubangiji ya ce aulu sallabu in an ga dama hanyar kisan ko dai a harbe su da bindiga fas fas shikenan ko a sa takobi a sassare musu kai shikenan ko kuma a rataye su shikenan duk sun mutu amma kuma in shugaba ya ga dama to zai iya nau'anta salon kisan au yusallabu bayan an harbe sun to kuma a samu. karfe mai tsini a tsire su irin yadda ake tsira kaza a tukuban mai tsire hikimar wannan saboda duk wanda yake so ya shiga harkar ta'addanci in ya ga wannan ba zai shiga ba da wannan tsarin ake wa 'yan ta'adda wallahi da yanzu ta'addanci ya kare a duniya amma matukar mutane za su kashe mutane su tashi gari su ɓata dukiya su salwantar da rawuka kuma yau gwamnati ta zo tana rarrashin su tana ba su kuɗi ba tallata ta'addanci aka yi babban misali a Najeriya daga Niger Delta aka fara fa amma tun da aka yi wa 'yan Niger Delta ministry aka ba su matsutsun dukiya suka tafi turai shikenan sai ta'addanci ya zama mai latsin shikenan kuma ba za a taɓa daina shi ba matukar akan wannan tsari ne idan ta kamar ka tausayi ba ka kai Allah tausayi ba amma shi ya nuna maka in ba haka aka ba za a ƙare matsalar ba yanzu idan mutum hannunsa ya riɓe duk tausayin da likita yake masa kansa ta kama masa hannu in dai lafiyarsa yake so yi me zai mai yanke shi za a yi da likita ya yanke hannun mai kansa ba barshin imani bane shine tsantsar imanin dan in ka bar masa kansar a hannu dan tausayi to za ta cinye wannan hannun kuma za ta kama wani wannan shine ka'idar Allah ubangiji ya fi mu tausayi dan caye ko mu muka kashe kanmu ba da dalili ba sai ya azabtar da mu saboda me saboda tausayinsa to amma wani ya kashe wani ka bi shi ka rarrashe shi har ka bashi kuɗi to baka nemi a zauna lafiya ba kuma in yau na gane tun da ya kashe ni shi aka bashi kuɗi ni na dawo sansanin yan gudun hijira ni na rasa gidana shi da ya kashe ni amma shi ya zama ɗan gata to ni ma gobe sai in dau makami in kisa dan ni ma in samu gata da daka Allah subhanahu wataala yake gaya mana wannan turawa sun san wannan kuma yadda zaka san sun sani tu in a su aka yi ta'addancin kashewa suke yi amma mu in a namu ne sai su zo su kakaba mana bala'i su ce ba za mu kisa ba ai dukan musulunci za ku bi to kaga ba sa so ne mu ta'addanci ya kare a wajen mu amma su a wajen su wallahi da wasa kai wannan ba za ka kwana lafiya ba kashe ka za su yi saboda suna so kasashen su su zauna da full security cikakken tsaro amma mu ba sa so mu zauna lafiya to da haka Allah ya ce shugabanni in kuna so ku yi maganin ta'addanci dan ta'adda dai kashe shi ake matukar ya tabbata ya kashe to amma wajen kisan ku yi abin da za ku ɗanɗana wa na baya kuɗa ku tsorata su shine in kun kafe su ku tsire su aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf ko kuma in kun zo kisan to ba kawai bindiga za ku sa ku harbe sai salin alin ba ko kun harbe su to a sa adda a tsara hannu ɗaya a yar a sa adda a tsara kafa ɗaya a yar in an tsara hannun dama a tsara kafar hagu in an tsara kafar hagu a tsara hannun dama kuma sannan a zo a aje gawar a fili kowa ya ganta yan jarida su zo su ɗauka kafafen watsa labarai su haɗa shi yasa za ka ga saudi arabia ta'addanci ya kasa nasara da galaba a cikinta saboda tana kwatanta wannan a shekarar 2019 ba zan manta ba a 2009 na je aikin haji a shekarar aka samu waɗansu mutum biyu suka yi wa yarinya fyaɗe suka kashe ta kun san babban ran about na jidda ba ran about din da ya kai gosulo irin ran about din jidda amma nan aka zo da mutanen guda biyu daman sai an fuskanci ana tsakiyar gosulo mutane sun taru kawai sai ku ga motocin 'yan sanda sun zo sun tattare mutane sai kawai ambulance zo sai ta fito da mutane sai kuma da loudspeaker a gaya muku tattare mutane da kuka ku yi haƙuri waɗansu ne suka yi laifi iri kaza da kaza na kisa za a yi musu hukunci inda bindiga za a harbe su a harbe su kuna gani in sare wuyansu za a yi a ɗaura fuskan mutum a zo da takobi ga yawa jini na wuce fal kaga kai ya gangara ya tafi a guje kamar kwallo an buga ta za ta shiga raga to wannan kadai ya isa bala'i duk wanda ya ga wannan in zuciyarsa tana riya masa ya shiga fashi da makami ya ga ga yadda aka yi wancan wallahi ba zai shiga ba ba zai shiga ba to da haka a gaban idan mutane aka zo aka faɗa ta ɗaya suka yi kuma ga hukuncin su ga abin da kotu ta tabbatar musu kashe su za a yi to haka nan masu shiga da ƙwayoyi saudiya masu fatocin miyagun kwayoyi in an kama su ya tabbata haka ake musu haka ake musu to shi yasa zaka ga har yanzu kasar shiga ake dan ai barnar amma barnar taƙi saboda duk shege yana tsoron ransa duk wanda zai kashe wani shi ma ya san daɗin rai shi ma an ka kashe shi to gobe zai shiga taitayinsa wani nasa ba zai sake yin irin wannan ba to amma rashin wannan shine manzo Allah ya dabbaka wannan hukuncin a hadisin bukhari wata rana waɗansu mutane suka zo suka musulunta da suka musulunta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zo Madina bayan sun musulunta sai ruwan Madina irin kurajen nan da ake cewa na canjin ruwa sai Madina ta washe su fajitawul Madina sai Madina ta washe su sai suka hau kuraje jikin su yaki dadi to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man yana da mai masa kiwon raquman zakka in an kawo kafin araba mutum ne annabi ya zaunar da shi a bayan gari da an kawo raƙuman zakka kan araba sai annabi ya ce a kai su can shi wannan mai kiwon ya kula masa da su to sai manzo Allah ya ce da su waɗannan bakin musulunta waɗanda kuraje ya dame su ku tafi wajen wancan mai kiwon namu ku je ya rinka ba ku nonon raƙumi kuna sha da fitsarin raƙumi kuna sha kuna wanke jikinku domin nonon raƙumi da fitsarin fitsarinsa magani ne na eh, skin disease duk wata cuta ta fata inda za ka sha mata nonon raƙumi da fitsarin raƙumi zaka samu waraka to da suka je tsiya ta ɗan adam bayan sun sha nonon raƙumin da fitsarin sun warke kawai kuma sai suka yanka shi mutumin mai kiwon sai suka tasa raƙumin gaba suka gudu da su ana idar da sallah da asuba aka kawo annabi labari ai mutanen nan da ka tura kaza za bayan gari ga abin da suka yi wa mai kiwon naka sun kashe shi kuma sun tasa raƙuman sun yi gaba a take annabi ce da sahabbai a bi sawunsu a kamo kan a zahar an kamo su an dawo da su manzo ya ce a fita da su bayan gari aka fitar da su cikin sahara ya ce ku sassare su aka tara hannu ɗaya kafa ɗaya hannu ɗaya kafa ɗaya aka aka gididdiba su ya ce ku watsa su a cikin zafin sahara aka watsa su a cikin sahara suna gurnanin mutuwa suna neman ruwa annabi ya ce kada kowa ya kula su ku bar su haka to tun daga nan kuma ba a sake wannan ba har kawo yau har kawo yau yanzu karamin misali a Najeriya ce lokacin mulkin buhari janar buhari a lokacin yana soja na san ana kama 'yan fashi ana harbe su a kofar mata a kano ake harbe 'yan fashi lokacin da aka yi gawurtaccen dan fashi lawrence anini a wannan lokacin da ake harba 'yan fashi muna zuwa kallo muna yara fashin da makami bai kai yanzu ba kuma duk tashoshin jihar kano a lokacin nta ce za ta nuna gashi an kashe 'yan fashi a ɗaure su a jikin drum da igiya in za su yi wasiya a ce su yi wasiya sannan sojoji su ja su kul su harbe su kaga a lokacin babu kidnapping saboda ana kashewa babu ta'addanci saboda ana kashe 'yan ta'adda amma yanzu fa yanzu kullum sai dai ka rinka jin sababbin tim-tim gan-gan suna fitowa tim ɗin kaza tim ɗin kaza ganginawa ne ganginawa ne to shine Allah madaukakin sarki ce ayyu qatalu ko a kashe su falan daya aw yusallabu ko a bi hanyar tsirewa aw tuqaffa aydihim wa min khilaf ko kuma a tsara hannuwansu da kafafuwansu amma a sassabe hannun dama kafar hagu ko hannun hagu kafar dama aw yunfaw min al-ardi ko kuma a kore su daga gari wannan duk abin da shugaba ya ga ya dace yayi daidai ne to kaga au au a cikin wannan aya tana nuna nau'antawa shine malamai suke kiranta au a takhiriya ko ai wancan ko ai wancan to wasu malaman suka ce au ka sayyidin anan irin wancan ce abin nufi munafukai dai iri ɗaya ne amma sai dai wani lokaci halin su sai kaga ya kama da kaza wani lokaci kuma halin ya kama da kaza daka in ka buga misali da ayar farko kace ta munafukai ce kayi daidai in ka buga misali da ayar da zamu fassara yanzu kace ita ma munafukai take nufi kuma duk dai iri ɗaya ne duk ɗaya ne domin ana iya samun mai sifa kwaya ɗaya amma sifofin su zama da yawa ka ce malam audu dogo fari kakkaura duk ɗaya ka faɗa shi ne dai malam audu shi ne dai kuma dogo shi ne dai kuma fari shi ne dai kuma kakkaura kada wani ya ce ai fari daban kakkaura daban dogo kuma daban a'a duk ɗaya ake nufi ta'addudu sifa ma'attihadil mawsuf ina fata an gane ba waɗansu malaman suka ce au anan daidai take da wawul aqafi abin nufi an gama da kasan farko yanzu za a shiga kaso na biyu domin daman wawun tana zuwa a madadin au ko au ta zo a madadin wawu ubangiji yace alam tara ila allazina qila lahum kufu aydiyakum alam tara ila allazina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata hmm. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا يأخرتنا إلى أجل قريب الله يتي ألم ترى شن ينزب كيساني بني إلى الذين قيل لهم زواج وند أكسيد سوء كفوا أيديكم ككامي هنوكم wa fi sala ku dai ku yi ta sallah wannan a matakin farko kenan Allah bai umarci annabi da jihadi ba kawai abin da ake cewa mutane ku kama hannuwanku ko an dake ku kakkura ma ku dai ku mai da hankali ku yi ta sallah to amma zumudi irin na dan adam sai suka zo suna ta cewa Allah a wajabta mana yaki wa qalu suke cewa rabbana ya ubangijinmu eh haka ne ma'ana suke zumuɗin dai a wajabta musu falamma kutiba alaihimul qital a wata ayar suka ce eh, menene ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل أتيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقصروا أرهامكم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجوا قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله كبير mu Allah ya ce wa aqasamu sun yi rantsarantse billahi da Allah da aimanihin makurar rantsuwarsu suka ce la in hum in ka umarce su da yaƙi la yakhrujunna wallahi za su fito qul sai Allah ya ce kace da su la kusimu kada ku rantse tun ma'arufa ku dai ku ci gaba da yi wa Allah da'an nan sananniya shine dai wa aqimus sala ku fu aydiyakum wa aqimus sala to shine Allah ya ce sun yi zumu ɗin a wajabta musu yaki mu kuwa ba yaƙin muke son su da shi ba mun fi so su ginu akan ayyukan alheri domin matuƙar soja bai samu tirenin ba in an je filin daga guduwa yake to babban tirenin da musulmi zai samu na jarumtaka shine alaƙarsa ta kyau da Allah ba kuma yadda alaƙarka za ta yi kyau da Allah bayan ka yi tauhidi sama da ka da sallah to shine Allah ya ce falamma kutiba alaihim alqitalu daga baya da aka zo aka samu musu yakin idza fariqun minhum sai kuma ga wasu daga cikin su yakshawna nasu suna jin tsoron mutane ka khashiyati llahi kamar yadda ake tsoron Allah aw akhshadda khashiya aw anan bi ma'ana wa ashadda khashiya da ka au tana zuwa da ma'anar wawu shi yasa waɗansu malamai suka ce anan wawun ce ba au din bace sai dai au din ta wakilci wawun ce ta fuskar ma'ana kamar yadda wani mawaki ce na khilafata aw kanat lahu kama ata rabbahu Musa ala qadari aw kanat lahu qadarun bima'ana wa kanat lahu qadarun da haka dai Allah maɗaukin sarki ce ka iya buga wani misalin na biyu da munafukai? wanda kuma su ma cin gashin kansu suke ka sayyibin misalin su kamar ruwan sama ne mala yace aika ashabi matsari ana nufin kamar waɗanda suke cikin tsananin ruwan saman da ke sauka mala ce wa asluhu asalin kalmar sauyubin sauyubin ko sayubin da ya'un da wawun da kuma ba bayan fadun daga saba ne ya subu iza nazala saba ya ya zuba yana zuba sayubin mai zuba da haka kamar mai zuba ne mina sama'i daga sama mai zuba daga sama ko shine ruwa wasu malaman suka ce ashabu ana nufin girgije ko hadari mai saukar da ruwa li'annahu fi sama'i domin shi ma a sama yake ubangiji yace ka sayibin kamar ruwa mai zuba daga sama fihi wanda a cikinsa bulumatun akwai duhu domin alamar ruwa hadari in zai zubar da ruwa zaka ga yayi ne duhu idan ka ga hadari fari tas to shine wanda bahaushe yake cewa holo ko hadarin kaka shi wannan ba ruwa zai yi ba kuma ko a suna akwai bambanci tsakanin su wancan ana ce da shi fahabun wancan kuma ana ce da shi rukamun ko wancan a ce da shi sahabun wancan a ce da shi rukamun bil duk ana faɗa ma'ana dai a sunansu suna da bambanci to shi wannan hadarin hadari irin mai saukar da ruwa misalin munafukai kamar wanda yake cikin hadari bakin irin wanda ake sa ran zai saukar da ruwa shine ma lai ce mutakasifa duhu ya ninninka a cikin sa wa ra'adun kuma ga aradu ai sa'iqatun tsawa wacce take bugawa alamar ruwan nan zai sauka ka'idar ra'ad da Allah ya faɗa anan wanda hasura ke gare ta a cikin Qur'ani ra'adu suna ne na mala'ika akwai cikin mala'iku wanda ake kira da ra'ad shi yasa ma ya tabbata cikin asar na abdullahi ɗan zubair idan ana hadari wannan ƙara ta tsawa tana bugawa abdullahi ɗan zubairu yakan yi zikiri ya ce subhanallazi bihun ra'adu bihan bihi wal mala'ikatu min khifatihi kamar yadda aya ta faɗaɗin a cikin سورة الرعد ويسبح الرعد هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشر السحاب الثقال ويسبح الرعد بأمره والملائكة من خيفته الله شو هو الذي شي الله شيني وندا يريكم البرق يكي نونا مكو والقيا خوفا وطمعا خوفا دن يصورة تاكو دومين إن والقيا تولكا سيكا صورة تاكو musamman idan cikin dare ne musamman in hadarin dare ne musamman in kana cikin duhun dare ko duhun daji kuma ga walƙiya tana wani to sai ka tsorata da haka na daga cikin hikimar warkawa walƙiya ubangiji ya ce dan mu tsorata ku kusan cewa Allah yana nan kuma kusan cewa wannan duniyar akwai mai ita kuma akwai mai kula da abarsa shine Allah subhanahu wataala sannan wa tama'an ubangiji yana sa walƙiya ta walƙa dan ya sa muku tsammanin samun ruwa domin hadari in ba walƙiya to ba a tsammanin samun ruwa da aka da zafi yayi zafi kaga hadari ya taso walƙiya ta fara walƙawa to in ka sani sai ka samu kwanciyar hankalin ruwa ya kusa sauka za a samu sanyi za a samu canjin yanayi za a samu ni'ima ubangiji madaukakin sarki ce wa shi sahaba thiqal kuma shi yake taso da as girgije as mai nauyi wanda yake dauke da ruwa a cikin sa to sannan sai yace wa yusabbihu ra'adu radu bihamdihi mala'ika ra'adu shi yake tasbihi tare da godiya ga Allah wal mala'ikatu haka sauran mala'iku ma suna tasbihi da godiya ga Allah min khifatihi saboda tsananin tsoronsa da suke yi to shi wannan ra'adu da Allah ya faɗa fihi zulumatun wa ra'adun a cikin hadarin akwai duffai akwai kuma ra'adu wanda bahaushe yake cewa aradu ra'adu daga nan ake cewa aradu to ra'adu mala'ika ne kamar yadda na faɗa shi ruwa idan Allah zai kawo shi duniya bayan hadari ya taru a sama ya ture to kuma akwai mala'ikan da ke kula da ruwa shi na Allah maɗaukin sarki ya ba shi umarni kuma ya gaya masa ruwan nan waje kaza za ka kai shi to shi wannan mala'ikan a hannunsa akwai bulala shi yake tafi hadarin nan yana dukansa yana masa tsawa waje kaza za ka waje kaza za ka yi kamar yadda za ka ga mai dabba yana dukanta in yana so ya tafa ta ya tabbata cin hadisi wanda imamun nawawi ya kawo shi a cikin riyadu salihin a babun karamatul auliya wata rana wani mutum yana tafiya kawai sai ya ga hadari ya taso a cikin daji sai ya ji a cikin hadarin ana cewa kai hadari tafi waje kaza gonan wane kaza a can ka zubar da ruwa shi mutumin kawai ya ji haka sai ce to shi kuwa sai ya bi hadarin nan ya je ya ga a wata gona zai zubar da ruwa ya kwa bi hadarin ya je ya ga gona duk a tsakankanin gonaki ita kadai aka yi ruwa to sai ko ya jira ya ce sai ya ga waye mai wannan gonar sai ya jira ya kwana a wajen gari ya waye kawai sai ga wani mutum ya zo gona sai ce ya sunan ka dan Allah bayan san gaisa ya ce suna na wane wane sai ji shine sunan da aka faɗa a cikin hadari sai ce to dan Allah kai kwa me kake da wannan gonar taka sai ce abu uku nake da ita kawai ni abin da na sa a gaba wannan gonar tawa duk abin da na samu kasashi nake uku kaso daya in raba wa talakawa kaso daya in cini da iyalaina kaso daya in siyar dan in yi wata noman shekara mai zuwa sai ce to wallahi tun jiya nake nan ina jiran ka ji ne a cikin hadari ana cewa hadarin tafi gonar na kaza ka je ka zubar da ruwa a nan to kuma sai na ji sunanka da sunan da na ji a cikin hadarin iri ɗaya ne to kaga wannan shi ke daɗa fito mana da cewa lallai ubangiji subhanahu wata'ala shi ke gudanar da duniya ya wakilta kuma mala'iku su wakilce shi a wasu ayyukan ba dan kasawa ba da aka ra'adu ko ka ce sunan mala'ika ne wasu malaman sun fassara da cewa sautin tsawar mala'ikan shine ra'adu ba shi mala'ikan ne shine ra'adu ba amma idan mun hada da ayat da Allah ya karanta mana a cikin suratul ra'ad da kuma wancan asar na Abdullahi dan Zubair zai nuna mana cewa ra'adu sunan mala'ikan ne an gane ko to amma waɗansu malamai suka ce ba laifi bane domin da sunan mala'ika da muryar mala'ika duk dai mala'ika ce ba ka cewa sautin wani daban kuma shi wani daban suka ce in an ce ma arake aradu ko shi mai kara shi ne aradu duk ba a yi kuskure ba to dai Allah ya ce a cikin wannan duhun akwai ra'adu aradu wa barkun kuma ga walƙiya to sakamakon haka su waɗanda ake buga misalin da su saboda tsoro ya ji aluna asabi'ahum har suna sa kunnuwansu fi azanihim a cikin a hannuwansu fi azanihim a cikin kunnuwansu min saboda tsoron mutuwa ko saboda bugawar tsawar aradu hazar al-maut saboda tsoron mutuwa wallahu muhitun bil kafirin Allah ko yana kewaye da kafirai to malamai suka ce abin da ake nufi a nan su wannan nau'i na munafukai su ne waɗanda a wani lokaci sukan gane gaskiya a wani lokaci kuma sai su kasa ganewa ina fata an gane a wani lokaci su fahimci gaskiya a wani lokaci su ki fahimta a wani lokaci da gaske suna yin abu bisa ga daidai amma wani lokaci kuma sai su bauɗe to amma wa'ancan munafukan na farko su kuma da aka faɗa su kuma waɗanda suke munafukai ne kuma da gangan suke munafurcin kuma sun san munafurcin suke to kaga mutumin da yake yin abu wani kaso na daidai wani kaso na bata da wanda kuma duka bata yake yi ai ba za ka haɗe su zama ɗaya ba dole ne ko ba komai akwai bambanci da wanda ya gaskiya hamsin cikin ɗari da wanda kuma ya ƙi gaskiya ɗari bisa ɗari ai ba za su zama ɗaya ba to shine al'imam ibn kasir yake cewa fa iza taqarrara hadha idan muka gane bambanci tsakanin misalin farko da misali na biyu to saran nasu aka samun za mu gane mutane kashi-kashi ne kuma musamman waɗanda wannan sura ta bayani a kansu a farko ya ce mu'minun kullas ko mu'minuna kullas akwai tsantsar muminai wa humul mawsufuna fil ayatil arba'i fi awwalil baqara sune waɗanda aka sifanta su a ayoyin hudun farko na farkon suratul baqara wa kuffarun kullas akwai kuma kafirai tsantsa wa humul mawsufuna waɗanda aka sifanta su su kuma bil ayataini ba'da da ayoyi guda biyu bayan haka to sannan wal munafiquna sai kuma munafikai sai ce wahum qismani su kuma munafikai kaso biyu ne kullatun akwai tsantsar munafikai waɗanda aka faɗa a ayar baya wa humul madrubu lahum bil masalin nari sune wanda aka buga misalin su da misali irin na wuta masaluhum ka masalin ladhi sauqada naran kaga an buga misalin su da misalin wuta sai sannan yace wal munafiquna almutaraddiduna ko allazina yataraddaduna sai kuma munafikai waɗanda suke kai kawo wani lokaci ka gansu sun fada cikin munafurci tsindin wani lokaci kuma kaga sun dawo suna aiki na imani tsantsa to da ka dai aya ta kasa mana su kaso biyu ko su munafikan to amma abin da zai baka mamaki ko muminai da Allah zai magana akan su a suratul baqara aya nawa ya ba su hudu kafirai da Allah ya zo bayani akan su a suratul baqara aya nawa ya ba su biyu amma munafikai sai da Allah ya ba su wajen aya goma yasa malamai suka ce matsalar munafukai ta fi kowace matsala girma a musulunci domin su suna da kama suna da basaja kuma illar su kamar yadda muka sha faɗa ta fi illar kafirai dan shi kafiri ka san matsayinsa makiyi ne a fili amma shi kuma munafiki wani lokaci zai zo maka da fuskar soyayya wani lokaci kuma ya zo maka da fuska ta kiyayya ko ya zo maka da fuskar soyayya amma manufarsa ita ce mai ƙiyayya din to da ya yan uwa mu sani cewa ba wai dan Allah ya damu da munafurci ba bane yasa yayi bayanin sa mai yawa a'a sai dan yayi mana gata ne mu kubuta daga munafurci saboda matsalolin munafurcin suna da yawa shi yasa Allah ya dauki tsawon lokaci yana bayani akan sa dan kar a ce to in haka ne ai munafukai kenan sun fi daraja su da aka ba su aya wajen goma ko muminai ma hudu aka ba su ba wai daraja ake bayani ba ana in daraja ce ai da sai ambace su a farko amma sai aka fara da muminai wannan shi yake nuna daraja amma su dadewa da aka yi ana bayani akan su matsalar su ce ta jawo haka da illarsu da ake so mu sani kuma don mu guje mata da fata Allah maɗaukin sarki ya ba mu ikon gujewa abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada abinda muka yi kuskure kuma Allah ya taimana assalamu alaikum wa rahmatullah